السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين لخطوه ga watan daya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don aiki sunayen nan. idan ya kokwa na wata rubuta ba kuma na Ah. Na'am, kin da muje. Alaikum assalam. Hmm? Ina ba su da mata killayi. Mu dai zube yake amma faɗo aya kira aya kila zan a ya lakum ya wadatar daga zama ku daga Allah ku amma dai warin ibo hada aya na na gani rina ne lamarin yake gaba ne ko a cikin aya an gama insha Allah walakum fiha ma cikin nan wurin da zan shiga mana fi ba wali tablugu hajjatan alaiha don ku dinga cimma bukatunku wasu bukatu akan wa'annan su fi ku wanda bukatun suna ranku da ga ka tashi za ka je kano kana ta tunani kana ta tunani sai ga raƙon a shi kenan Hannu sannu wata rana ta ga su shiga kan shikenan wa alaiha wa alal fulki tuhmaluna alaiha wa fulki za ku dinga tsora kaya a kansu da jiragen ruwa su ma ana cewa dama rakumi a jirgin sahara sai wa ƙaunuhu fi sufani muna tafiya dai muka tsaya muka ce so nan wurin muka wuce za a shiga wani sarke-sarke in ba za ba duk gyaran Allah to Allah ya dawo da mu maganan Allah ta'ala da yi magana akan jirage yake wa ayatul lahu ga wasu ayoyi masu nuna wa al'umma ikon Allah anna hamalna zurriyatahum mun ebo zuriyan ɗan adam fil fulki na ka ɗebo iri mana irin ɗan adam da ya rage wanda suke juyawa a duniya daga jirgi aka ɗebo su ba za ka bar wani tsofanin da ya gama da su kan tuni fil fulki shaho, cikin cikin jirgi wa khalaqana lahum min mithlihi kuma daga nan mun halitto musu kwatankwacin jirgi mayar kabo na abin da suke hawa kaga abin da aka halitto kwatankwacin su yaya ne lamari an basu ya ta'ammala muta'ammilu ne kalu jirgin ruwa dai to sai dai jirgin sama jirgin ruwa yana keta ruwa yana keta teku ga mota tana keta sahara ita tana ceta sararin duniya tabbita cikin dazuzzuka ta ina ne ta je inda za su ce mitil fulki au kariban min kai eh, maimakon haka ma hatta an samu yanzu wata mota mai ta sararin samaniya shi kuma abu nan sararin samaniya ke wa? wannan babu wani sabon abu ba wani abu da za ta yi an ci gaba allah dai ya ce yadda abubuwa gaba kai wato mutane yan ilhadi sun yi wa mutane shiga sun shiga imani malam sun karya imani daga inda aka ce maka ga wani mota na wuce sai ka ga fasahan zamani shi ba fasahan zamani ne ba waye ne so ya yi ta dan adam waye dan adam din to ba Allah ne ba shi wannan fasahan ba aikin Allah ne Ki ba ka sani kalma da kalma Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna kamar yadda annabi Nuhu ya yi jirgi da wahayi da wahayi shi kila zai zama zai samu wahayi kai tsaye kila ma ba kila ma da ilhaman ya yi shi to kazalika ko kuma ilhama da mutum na zaune yana da ilimin abubakar shi amma shi ilhama a yi kaza kaza ya ko an haɗa kaza da kaza zai yi an haɗa bai yi ba to a gyara shi ba bambancin mota cikin da kasa a gaba in kace a yi kasa zai je ya kan abu ne dun dun dun ya tura ya ba zai yi sai da maka ba zai yi ba na gaya maka ba zai yi ba na na mazan su da kuma ba ka na labari kai ma mu yi da da ɗan ƙaramin mutum na bai a kawo sabo man gyara an gama yi eh, je ciccire kawai ke fito gama yi ba malam a kawo sabo na gaya maka ya mutu ya mutu wurin suleiman ya mutu ba za a gyara ba ko da da sabo ni baran da ba a san yadda za a aika ba tun da ya sa ba ya mutu ya fi mutu ba ma yadda za a yi gyaru to ana san irin wa'annan abubuwa tabbi na gaba da kai don yanzu na zauna na yi muku karatu in an ji ma zan koma a wani abu muna zuwa ba da gani ba da na ji ina wa ba ina muku karatu shekara da shekaru jibirin yana yin tsawa ban yi wata ba kai yau ke wani ha to me yasa ka ce kaza ta ce ma ba za ka ara maka ka tura tuba motan ba sai to ba zan tuka ba ke ka inda za ka je ka ba dan abin ka na je ko na ji mu zama dan mu A wanda ya ce sai dai yau karatu ya kawo in kana son da asubahi ne karfe na kake so ka dinga kashi a gina min karfe wa in Allah zan zo da ku wani nufin sa karfe uku, to uku nan na yi yayin da nake angoma a uku nan na yi na bude sai dan shafe. Na ce to na ji, da zai ka kara jewa. Ya isa, kana zara kayyana. da so in gina yaushe zan duba oh, oh, kare kana san yau za kama mu je ba mota na ba kai ka amma ka tuka mota ba kai akan na jefa masa mota a fata da na kankuru ana yi haka yi haka ya ka koma wani fata fata maka da aka aka toro da ya yanzu za a yi min haka dole ka ji abin da ba yana daga cikin wauta don kana shugaba ko ka iya abu ka ɗauka komai ma ka iya shi wallahi ba ka iya shi ba akwai abin da ka iya akwai ɓangaren da ka iya dole in ka zo kai ma mai mulki ne a wurin dole kowa ka zo ne kawai ma bai ji baka kore shi ka zo a wuri za ka saba mu to shi kenan ko haka dole ka ji in an ce wannan abu a yi to shi ke nan nemo masana ba za ka je da nema in mutum ka je da nema sanin ba zai yiwu ba to duk wanda za ka tambaya kana son mai goyon baya ne ba zai yiwu ba in ka je duba ka kawai wannan abin ya mutu na gaya musu na gaya musu kaga su ke to shi nan an yi gani a'a babu na tambayewa ne na tambayewa ne kai ni bari in zo in yi abun da kai na muna da matsala ina faɗa muku matsalan gashi har sunayen mutane na kira ba don kome don aikara ƙarshen ta wani kuma sai ya sauka na ci mutuncin ku tuban ci mutuncin ku wannan gamu kuna ga da ya da kuma halayen ku ku zo ta kanan dole ka yi ka ci ya haske abu na ɗin nan ka sake bi ka sake bi ka kafkanta sa kai gama ma ta yi sa'a yanzu neman ka ake a ka gane nema ake ka gane yanzu Kansu su abbas na ga aikin wuta cikin da inji da ke son abu kamar yana jan hankalin sa tsaro sai ta abbas ya mai dangane da yanzu wutan masallaci na shine da ke gyarawa aka kuma bayan sun alamin ka zo da bayan manin ne su ka zo dama shi ya san karatun sa a kan kaza ga nura yanzu ba abin da zai gyara mana ba ba abin da zai gyara maka ba da abbas ɗin yadda ya sa shi a jika ne kake so ka sani mene ne kake ka sani inda murna shi kururu shi ke ta duka shi shi ne gyara gyaran ta do ya yi ya ya ya kwankwasa ya yi ya kwankwasa ya yi shi ke nan ana samun wani abu na tsallake nan to kashin kasa ya nemo shi yake to koyar wata waya ai ka zo duk abin da ake za ka yi so ake iya toshe wato galibanin mu da mu je wurin sana'a ba kuma ba mu ko kuma ina wata rana ina kwance a nan na je jibirin suna faɗa da mai karatu jibirin ya yin wata amma bai san kan karatu ba sai je ya tuko ta ya kawo mai gano karatu ya zo daga mai sunan wurin mani. Ba da shi nan shi ba zai musabin ba ma ba shi ganin mai gyaran ta suna ga ce to yanzu sabuwa ce za a haɗa sai ce to ya koma gefe ya zama ruwa a buta gudu ta kawai kawo mene ne ce kai wani aikin ne kake a nan ne kawai aiki na san ba ku gane ba da zubin ake ce aiki da kake a nan kuma kana so ne in haɗa gaban ka yi aikin da gaban to ba zan yi ba Allah ta ke ya sa kaya sa abu ita ne sau da kan jibirin ya ya ya kura ido kuri hmm? wayan can na ce zo ka iya ta ka daga wannan kaza ta ka daga wannan kaza ta daga wannan kaza mutum bin na tunawa yadda ainihin injiniya ya ɗauki su abu sai su aliyu da shi nura haka ya ɗauke su shi tsarin shi ko mene ne sai musu abinci sai musu wane ne sun zo su iya hawa mara haka yan can da suka juya suka tafa musu kuma mai wasu iya ba saboda tsabar takabbaranci da ima wani na suka gada takabbaranci ba na yi a na iya gini sa ci kasar wanda suka koya min gini ina gode musu har na har na ina roƙon Allah ya sa su wasu kusurunta saboda sun koya mu to saboda haka na sai ga abu to ta abun nan ya lafi a cikin haka ina jin su ma masu buga a masu ma lokacin da ake da inji mai tasa akwai wanda ke zuwa masallaci shi saboda inji kawai ke zuwa yana so ya ga an tushe limanu ya fitar da kuta da masuk musu ini ini ne ke kami aji maro su mana ita aja a shi ya burge shi nasi itu so izo kinkin kasih ya ini ta ama yi to amma tu wajen yara to gashi na masu wani ba haka ba ada ke kula da injinan ada da zariya da ke ne zuwa menene da kaza kusan area nan duk wani inji da aka ashe ke gyarawa to amma dai su Suleiman bai da ya koya ba wanda da yanzu da yanzu sai a ce maka Suleiman in an zo ina ina ina zaune ina karantar da ɗalibai za a koma gefe in ka gama mun zo ne wani inji a gagara saboda haka nan muje muje muna son ka je su duba shi kamar bai yi ba cikin wanda zinje ne ya ɗauka ya sa da ke da zuzuma ciki a yi ma yana nan da yau kan tumuri ilin tsoye eh, a kira ofa in wuta ta yi kasarta ta nemo shi ka gani zai iya yona ba a ka nemo shi wanda ka nemo nuwa jari ba ne abin da yake hana ku ku iya abubuwa ku fa'idan da man kai don tabbas kuna da girman kai in ma ba ku samu mai gaya muku ba to ni na gaba girman kai da zarar aka ce mutum shi dan wani abu ne ya zai zo ba ko masa shi zai ɗauki da zara a ah, shi ta ustazu ne sai da ce Allah ya jaba ta malam Allah ya to masu mulki nawa za a yi ɗaya za a yi to haka wannan abun da ya laifin rage amma an ba ta ba don haka ba malam kusan wurin nan muna da masu in ba bahaushe ba yau eh, lamban bahaushe ta fito malam musamman bahaushe ne zai koya maka iyaka eh, amma ai ba in yamurai ba haka ne ba yarawa ba aka ne ba duk ɗan da aka kawo wurin su so za su koya masa za su yi da kai za su koya masa aiki wata shida za su ja dubu kaba haka biya menene farna ko za ka yi farna kayan ka za ka yi farna an ba ka yi za ka yi kaza an za ka yi kaza ka biya ana ko ka cike masa kuɗin sa ana ci gaba da koya wannan Allah da kafin mata shi da zai goge shi ko wani zai ka a masallaci ne kai ce to ya za a ce to ni fa ina zuwa kafin ce to in an tashi karatu ka ka kaje da wuri kawai lokacin tashi ya za ka tawa makaranta ya ɗauki kudin abin da ya ba ka ƙarshen ta ya zama zo shi amma a ƙarshe dai da ƙare da zagi mafi ya ce ya yi malam kafa kiɗa yake hawa yana tura nan sau masa kaba yau sai za ku yi albarka ku ci mawar rayuwar duniya shi wannan karatu wuransa ba shi ne ainihin a karatun ne ake koya maka tarbiyya a karatun ne ake koya maka yadda za ka yi ka cire lalaci ka saki jiki inda aka haka nan zuban iya ba to kana son sai kariya kullum na neman Allah ka wata rana wata gaba haka ta zo a lara asin mutakabbiri na mutakabbira ni ƴaƴara abul khairi da da me yake da suna ajiyi kai ya sa su duk inda suka shiga su fa kan suke tura ki za su gida sai musu wanda dan take sai musu wannan dan eh, wanda zai iya raka sauraka can saboda su shaku shi zai koya musu na zo kai banza da mu ba za mu yi ba Allah da shi zai ga sunan kuwa ita Allah ke yi Allah sa sun karyo in goma suka ci gaba da zama to haka za su kare a banza duk mutakabbiri zai kare a banza kyale-kyale ne zai wuce kyale-kyale don gani idan ka yi wanka ta sa kaya mai kyau kowa na kanka kowa abokinsa na ke hmm, zai wuce kuma lokacin bukata ta yi ma tsanani ban da koya ma ga bukata addinin musulunci yana koya mana zaman duniya yana shi isa ma Allah ta'ala da ya shi turo wala Allah ta zan an turo Abi ya yi kiwon dabbobi ya yi kiyo abi ya shi. Fiyayyen an tabbatar masa a halittu gaba da shi ne koli Ya fi mahaifansa, ya fi Adamu yana gaban Adamu.

kuma idan ka je kana a akan na tsaya muku haka wannan kai da Allah ni na gaya maka haka ne tsakanin da Allah kuma ya kankan ka gaba kawai sai da wannan ai na san da shi malam mutum tabbiri ne ko malam mai ce mana shi shi ka yana kawai malam mutum tabbiri ne maimakon har wani na ka buke maimakon ɗan annabi ma abin da ke cewa babban kamar yadda ke sahabbai nan? shi yana fassara sahabbai ma'ana sa abokai amma ni ba na bari sai ce samu na aboki na sai ta adadi aka shi su jibirin ba su ɗauke kan motar wani na gaba hawa ba ran ce maka gaba ta kan mu bar magana haka wannan ya isa ga masu rabu kun gyara kanku ina da kila za ku fa'idanta duk da wannan ya shafi rayuwar duniya ne ba za ku samu wannan a littafi ba ko karanta shi a wani littafi a yau da gobe ake yi shi wayatul lahum ko subhanallah anna hamalna zurriyatahum fil fulkin mashhur mun yi wannan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu kaga ba Allah ne zai mulmu da jirgi ba shi ya mulmu da jirgi shi ba da fasahan da za a jirgi ba wai a ce a ga jirgi ya tashi sama ka kalli jirgi mutane ne a ciki kaya ne a ciki da wani mm, isra'ila ce ba wani wani isra'ila fasaha da duniya musharaka aka yi ba wani mutum ɗaya da yake fasaha ce taruwa aka yi Allah ya ka ce in an yi an gama kana da gasa kana da ne fi ala suna ba zai da to kama da ke karkashin ka ba taruwa aka yi wani da suka fitar da shi wani laraba suka wani turawan inda suka ce wani jabanawa suka kirkira shi wani kaza suka kirkira shi dukkan kasar da taro a kai in kun kirkira kaza mun ma mun da kaza wani baƙaƙe suka fitar da shi su aka taro a kai ba wani mai shi gaba daya don da dama mutane sai su ɗauki irin wannan fahimce boko ne ba boko kana fasahan ba kaje ka gama bokon ba ka yi kawai ba 'ya'yan boko na suna jina karatu ne wancan kawai ka haddace da tarihi definition ɗin kaza ka haddace ka haddace wannan ka haddace wannan shi kenan ka zama consultant na'am consultant ne a baki a baki amma ba mu'amala ta take ba abu aikace ba ba karamin suna muka zargi wa kan buwa saboda kana inna allaha sakhkhara lakum ma fil ardi Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe muku abubuwan da ke cikin ƙasa ma fil sakhkhara lakum ma fil ardi wannan kawai abun barci yaka ya to magungunan su menene suke yi katakai abin da ake da katako kaza ko kaza ruwa ruwa mai kama da kaza yau an samu an kakulo a kasa ruwan da cikin mutum ya sauƙaƙe muku duwatsu musu na wuya wannan dutsen kaza ne wannan dutsen kaza ne wannan dutsen kaza ne wannan dutsen matacce ne ko ne kai sai kana nan ba karan ba nan <laughs> bari ana nan dutsen da ka ci masa matacce karan sai ka janta ba shi ake nema matacce ake nema ya ƙare an ƙakule shi da an samu yadda za a yi da shi a yanzu ne ba samu abin da za a yi da shi ba saboda kaɗan matacce ne lakum ma fil ardi wal fulk da jirage a zarifin bahari suna gudanawa suna zari a teku bi amurki mu yanzu ba za mu iya ba da labarin hukuncin jirgi da sun da wuri mu ba jirgi mu ba mu da ruwa Dan ruwa muke da shi daga nan dai muna jin labarin ruwan kuma Allah mai iko Allah bai kaddara min na je wurin ruwa ba har na wuce yawo yanzu kan ba zai je wajen ruwa ba in je in kalli ruwan yau na ba cikin a sha ruwa lafiya rabona na kan tudu ina zuwa rabon kwado mun zo rabona bai zuwa rafi Ina da tudu tudu wal ayatu ayoyi bi mithli hadha kathiratu suna da yawa hadha min ni'amihi wa ya ayatihi wannan na daga cikin ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala kuma alamomi ne masu nuna kudurar Allah wa karanar al'ama haka Allah ya kwatanta dabbobi ya kwatanta bilfulki. fulki qarana ko amana da wancan jirgi na sama wa na'a ba jirgi na ruwa wannan kuma jirgi na sahara sun halittar Allah ne wancan Allah ne ya halitta shi yi masa abu nan wancan kuma Allah ya bada dama ku je ku yi ku hada ya bada fasahar iyansa al'an'am bil fulki fil ayatil mazkura wayannan abubuwa ayoyi ne alamomi ne masu nuna kuduran Allah baraka wa ta'ala Sai anna al ibla safainul barri ne da kuma jirage tudu ne kala zurrimma min ashwarai فلا خيلت مني وقد نام صحبتي وما نفرت تحويم إلا سلامها سلامها تروكا وجلب الرحل مشدودة بها سفينة بر تحت خدي منني زمامها ba da za a ce rana ce kai ba ya yi baccin ko bai fara ba tukun ba rana ce yi ba ido ne aka fara samu haka kuma rubutun ya yi kanana kanana abin da yake cewa ala khuyyirat minni abubuwa sun sako daga sahayili wa kadana masu hubati lokacin da abokai na sun yi wuce sai da jirgin yake sarrafawa abokai sun yi sun yi bacci amma na fara tahawima ainihin illa salamu amma abun da ya tafiyar yadda wannan da yake wahale, cewar ainihin sa sake-sake illa salamu a kai sallama tarukan tana mai faɗowa wajen rahali da sautin zirgin sauke a sauke sirdin sirdin da ake zaurawa kan raƙuma yana ƙiƙi ƙiƙi rakwacin shi ya farkar da shi masu da samina wanda ke ɗaure da isa safinatu garri hmm, jirgin sahara kenan raƙuma sana yake magana jirgin sahara kenan a ne ta ta ƙarfi ƙarƙashin kunci na limamuha linzamin na kusa kunci na kin ya zama yana bacci bacci na mere da mara kuma zuwa tafiya kashin da yana cikin dan dakin nan sun da akwai dan daki na ce zaka sosai a ciki ballan tana zuwa ne sai dai tsoro ne zai hana maka bacci amma ana karatu ma ya ka kare ana karatu ma zai kama yi bacci ba saboda kana ma wannan jirgi haka eh Hmm? alami tuminni ne ala ala ala huyilat mayyunkum minni wa kada na masu habu a sahobati sai dai zai da take wa kai ko akwai riwaya ba fama nafar tawwa tahwimu wa min da take ciki bai tafi ba illa salamuha sallaman ta da shi ne ido na yi turgigi karokan tana mai faɗowa waje rabin rahal rahali ta sauke su da kaji ana rafin ashe mun iso ba su dura sama da biya wanda yake ɗaure ta an kwanci ana sauke su da don haka nake mata gani ike eh, mun hmm, safi na su barin kenan na ta kabbi zai mamuwa linzamin na ƙarƙashin kunci na tunda ƙarshen ta yana kwanci a ciki. Tarahu, haka gan shi, shi waye zarafin ma ya kamata ka cika dubo diwanin sa ina yake baiti na nawa ne yana dinga ba za a mai ba kawai ka zuba masa inda kai ji gurin ka kai da gwiwa a ka je ka nemo a ina ne diwanin zuwa ma ku nan mu nan ɗalibai ne kowanne littafi kowanne dukiya da ake mawasan inda ce. don ka haddace wani sai shekariya kake ba wannan baiti ba shi da asali ba shi da kaza yadda aka rikici a hadisi aka ce rikici da waka kwata kwata ni na karanta jiwa na zaba wannan baiti na ciki daga wannan baiti ke a yi sama a yi kaza kamar ka ta amma ka duba daga wadi wani fa wayan wani ga wani bai kai gari kaza wani bai akwai kai gari kaza to wannan shi ina cikin wannan wani, zai ga duba da kyau ɗalibinsa mai suna kaza mai suna kaza ta mu sai dai mu ji sai dai mu ji wazi maganan wazi gaskiya ne ba wai wa'azi laifi ne ba amma wa'azi tambihi ne ta a kira sallah don ka kira sallah ko ka ji an yi kiran sallah bi amfani a wanda gaji a wanda kai baka sallah ba ba amfani saboda ka wa'azi tunatar da ke wa'azin da kake sauraro mai kafa idan ka zo kana gyarawa ba kalman da za ka je ka fa'idan da ba a a kai ma yi wanne irin shiri za ka zamo nan mai wa'azin mai wa'azin ba ka zama mai wa'azin ba wanda za ka yi da hujjaji ba wa'azin irin na masu duki da rediyo ba shekara kaza an faɗi bbc shekara kaza an faɗi kaza ba wannan wa'azin ba fatarahu za ka gan shi samma na karo safina wa jalbur rahali jalbur sauke sirdi ani bidomi jul bi jena jula bi bidomi wal kasri ana idanu mana itatuwan da aka daure aka farka al rahali bi ma fihi ko kuma eh, gaba ɗaya sai din da abun da ke cikin sa qawluhu ta'ala Allah da yake cewa wala kada arsalna nuha ila qawlihi wa ma yasta'khirun da abin da suke jinkirtawa kace fatta kaddamal isharatu ishara ta gabata na wannan aya da bayanin jirgin da waye da waye ila ma fihi min al ayati an tara su ayin inda ake tara kaman kal'ada yadda ya gani allati laha bayanan fi mawadi mutahaddidah fa agana zalika an i'adatihi huna anan za a hakura